muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya kamu daidai wannan lokaci a wannan rana da ke ranar sha hudu cikin watan sha'aban bayan hijiran fiye halitta na muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan uku miladiya ta dubu biyu da ashirin da daya, a wannan majalisi ne albarka a cikin wannan masallaci na mazidu ibadin rahman a nan unguwan sabuwar gra a garin gombe inda za mu ci gaba da darasinmu a cikin littafin al-manzumatul ha'iyya ko kuma al-qasidatul ha'iyya fi zuhudi wa targhib wa tarhib na shehin malami hafiz bin ahmad al-hakami rahimahullahu ta'ala kafin a karanto mana wasu baitutuka mu ci gabar sharhi za mu yi amfani da wannan dama na sake tunatar da mu kamar yadda muka yi a wancan karin akan wannan wata da muke ciki watan sha'aban mun faɗi cewa nabi sallallahu yana yawaita azumi a cikin wannan azumi a cikin wannan wata to daga cikin abin da ya kamata mu ƙara tunatar da juna cewa lokuta da ko kuma gurare masu falala yanda aikin ibada ke da falala a cikinsu haka ma aiwata zunubi ke da hatsari a cikin wayannan kwanakin saboda haka a kasancewanmu a cikin wannan wata da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawaita azumi to na farko ana kwadaitar da mutum ya yawaita azumi na biyu shine kuma iya ƙara nisantan sabon Allah cikin irin wannan lokaci saboda sabon Allah cikin irin wannan lokaci eh, girmansa ya fi a lokacin da ba cikin lokuta ne na masu falala ba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu ayyuka na ƙwarai kuma kamar yadda muka faɗa yau a sha hudu wanda yake ishara cewa yau shine rabin sha'aban Nisfi sha'aban wanda dalilai sun tabbata malaman hadisi musamman shekul albani rahimahullahu ta'ala ya inganta wasu hadisai da suke tabbatar da cewa a daren watan sha'aban mai ma'ana rabin sha'aban allah subhanahu Ta'ala yakan kalli bayinsa ya gafarta musu ga baki ɗa sai dai wasu guda biyu na'ukan mutane guda biyu su ne allah ba zai gafarta musu ba nau'i na farko al-mushrik wanda ya kasance yake haɗa wani Allah wajen bauta yana ba wani Allah haƙƙin Allah wannan ba zai samu gafara ba sannan kuma nau'i na biyu al-mushahin a wani hadisin hadisin abdullahi dan umar ya ce wa dawo alhaƙidina ala sai kuma wanda yake ƙullace da wani ɗan uwansa a zuciyarsa saboda kun samu wani saɓani kun samu rashin jituwa kana ƙulle da shi a zuciyarka to a lokacin da Allah zai raba gafara a daren nisfu sha'ban irin wannan mutumin Allah zai cire shi Allah ta'ala ya tsirar da mu saboda haka wannan zai fi kyau mu yi amfani da wannan munasaba ka yi tunanin duk wanda irin wannan abu ke tsakaninka da shi a daga wannan daren ka ce ka yafi kawai kuma tsakaninka da Allah ba don shi kake yi ba don kai ka samu gafarar Allah amma a zo a ce irin wannan dare Allah ya raba gafara amma sabida wani abun da ke tsakanin ka da wani dan shi kadai Allah ya hana ka wannan ya zama abu mai girma saboda haka yana da kyau mu mu ci riban wannan dama Allah ta'ala ya gafarta mana har wa yau ya kamata mu yi tambihi akwai wasu abubuwa da ake kawowa na eh, sabon abin nan na ayyuka na ibadu daban-daban a ibadu na musamman da ake cewa ake yi a nisfi sha'ban wanda mafi yawanci hadisan nan ko kuma kusan dukkan wayannan ba su inganta ba keɓance daren nisfu sha'ban ko wunin nisfu sha'ban da wani aiki na musamman ko wata ibada ta musamman wannan bai tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka mutum da ya yawaita aikin ibada ya yawaita duk wani aikin samun lada da neman kusanci ga Allah subhanahu wataala wannan abin da ya kamata mutum ya yi kenan Allah ta'ala ya samu dace wallahu ta'ala alam wala sai ya karanta mana dauko mana daga wayo mutuwaffa bismillahir qala an-nazim rahimahullah wa hafiza shaykhana wal mustami'in ويوم توفى كل نفس بكسبها تود فداء لو بنيها وما لها وتأخذ إما باليمين كتابها إذا أحسنت أو ضد ذا بشمالها ويبدو لديها ما أسرت وأعلنت وما قدمت من قولها وفعالها بأيدي الكرام الكاتبين مسطر فلم يغن عنها عذرها وجدالها هنالك تدري ربحها وخسارها وإذ ذاك تلقى ما إليه مآلها فإن تك من أهل السعادة والتقى فإن لها الحسنى بحسن فعالها تفوز بجنات النعيم وحورها وتحبر في روضاتها وظلالها وترزق مما تشتهي من نعيمها وتشرب من تسنيمها وزلالها bayan malam ya mana bayani akan yadda mutane za su kasance a gobe kiyama bayan an raba wa kowa sakamakonsa na aiki abin da ya aiwata a duniya wani ya karɓa da dama Allah ya sanya mu cikinsu wannan ga wanda suka kyautata a duniya wani kuma ya karɓa da hannunsa na hagu saboda munin aikinsa a duniya Allah ta'ala ya tsirar da mu a lokacin ɗan adam duk abin da ya ɓoye ya yi a bayyana ko a ɓoye a lokacin komai zai bayyana gare shi abin da ya ƙaddamar abin da ya yi daga baya abin da ya daɗe da yi abin da ya yi a ƙarshen rayuwarsa duk a wannan lokacin zai zo ya gane zai zo ya gansu in ma a aikace ne ko abin da ya furta da bakinsa ya faɗa malai cewa wayannan sakamakon da aka rubuta bi aidil kiramil katibi na musattarun yana nan a rubuce a hannun masu daraja masu rubutu wato mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala falam tughni anha udhruha wa a wannan lokacin duk wani uzurin da mutum zai bayar a gobe kiyama na ƙoƙarin samun mafuta to tabbas ba zai iya samun mafuta ba ko kuma wani jayayya da zai yi tunanin cewa wannan zai kubutar da shi babu jayayyan da zai yi tun daga abun nan a rubuce a hannunsa duk wannan mun yi bayani a darasin da ya gabata za mu tashi da inda mala ya ce hunalika tadri ribhaha wa khasaraha wa ka talqa ma ilaihi ma'aluha rai a wannan lokacin hunalika tadri ribhaha wa khasaraha a ranan mutum zai gane ya ci riba ne ko ya yi asara a wannan lokacin bayan mala'iku sun raba kowa sakamakonsa duk abin da mutum ya yi a bayyane ko a ɓoye sun bayyana to a lokacin mutum zai gane riba ya ci ko asara shi zamanka da kake a wannan duniya in ma ka yi aikin da zai sa ka ci riba ko kuma ka yi asara sai dai bambancin shi ne rayuwarka a duniya in ka yi asara kana tunanin akwai ta inda za ka yi samu mai yiwa gobe ka ciri ba. amma galiban yau alkiyama mutum ya asara fa ya taɓe kenan allah ta'ala ya tsirar da mu allah ta'ala ya kira su ya ce wulaika humul khasirun wa'annan su ne suka yi asara suka yi asarar rayuwarsu suka yi asarar rahmar allah allah ta'ala ya tsirar da mu wa idaka, a wannan lokacin talqama ilaihi ma'aluha rai za ta haɗu da abin da nan ne makomarta ina za ta koma imma aljanna ne ko kuma wuta ɗayan biyu ne shi yasa Allah subhanahu wataala ya fahimi hum shaqiyyun wa sa'id a gobe kiyama imma mutum ya kasance ɗan wuta ko kuma ya kasance ɗan aljanna a wannan lokacin kowa zai karɓi katinsa zai karɓi shaidarsa daga katin ko shaidan da ya karɓa a hannunsa ya san ina ne makomarsa ma aljanna ce wa in ma wuta Allah ta'ala ya tsirar da mu Allah subhanahu ta'ala a cikin alkur'ani bayan ya gaya mana cewa gobe kiyama mutane za su kasance a cikinsu akwai shaqiyyun wasa'id. sai ce kowa kuma zai tarar da aikinsa famar ladina shaku amma wa'anda suka kasance tababbu 'yan wuta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa finnari lahum fiha zafirun wa shahiq za su kasance a cikin wuta wuta ce za ta kasance makomarsu suna masu ihu suna masu ɗaga murya saboda bala'i da kuma narko na azaba da suke samu suna cikin ta Allah ya ce khalidina fiha suna za su kasance cikin wannan wutan jahannama har abada ma damati samawati wal al'ar muddin sammai da ƙasai suna na bimana har abada suna nan Allah ya ce illa ma sha a rabbuk malamai suka ce har sai wanda Allah ya ga daman cece shi cikin su a cikin da akwai wanda Allah ta'ala zai sa su ɗanɗana wuta in a lokacin da Allah ya ga dama kuma ya fidda su daga wuta in ma da ceton masu ceto ko ya fidda su ba tare da ceton kowa ba Allah subhanahu wataala ya ce inna rabbaka fa'alun lima yurid saboda Allah subhanahu wataala ubangijinka mai aiwatar da duk abin da ya ga dama ne saboda haka lokacin da ya ga dama zai fidda wasu amma fa saboda sun tabe a duniyan nan makoman su wuta Allah ta'ala ya tsirar da mu Allah subhanahu wataala ya ce wa amman ladina su'idu amma waɗanda suka kasance masu ka auna arziki suka kasance 'yan aljanna Allah ta'ala ya ce za su kasance fafil jannati za su kasance cikin aljanna na fiha za su kasance cikin aljanna na fiha ma damati samawati wal ard za su kasance cikin aljanna muddin akwai sammai da ƙasai ma'ana iya sauran sammai da ƙasai nan wannan aya tana cikin ayoyin da ya sa malamai suka tattauna cewa shin wuta za ta ƙare fana'ul jannati wa fana'un nar tunda nan Allah ya ce za su kasance cikinta a cikin wuta ma damacin samawati wal ard illa ma sha a rabbu da nan ma za su kasance cikin aljanna ma damacin samawati wal ard illa ma sha a rabbuk wancan mun fassara kamar yadda malamai suka fassara cewa za su kasance cikin wuta illa ma sha a rabbuka har sai lokacin da Allah ya ga daman fidda wasu daga cikinsu ina fata an gane ba wai wuta ce za ta ƙare ba alƙaulis sahih waɗanda za su kasance cikin aljanna har abada ma damati samawati wal ard in kafin su shiga aljanna kenan akwai wasu yanda Allah ya tsara za su shiga wuta illa ma sha a rabbuka za su ɗanɗana wuta na ɗan lokaci ba wai daga farkon ranar kiyama da suka aka gama musu hisabi za su kasance aljanna ba a'a za su fara ɗanɗana wuta illa ma sha a rabbuka sai su shiga aljanna Allah ta'ala ya ce zai yi wannan ne At-ta'an kyauta ce ta ni'ima da Allah ya musu ghaira majzuz Allah ta'ala ce kyauta ce ta ni'ima da ba ta yankewa ita ce aljanna ba ta yankewa ba ta karewa duk daɗin da za ka samu a duniya yana da lokaci in ma daɗin ya tafi ya barka ko ka tafi ka bashi ko ba haka ba amma na aljanna yana nan ne a ta'an ghaira majdud ba zai kasance yankakke ba saboda haka wannan ma'na yake nuna mana cewa a gobe kiyama bayan mutane sun karbi sakamakonsu to in ma fa mutum ya karba ya zama ɗan aljanna ko ya karba ya zama ɗan wuta me wannan yake nuna maka tun a wannan duniya ka yi ƙoƙari ka kyautata in ka kyautata kai kake da riba amma in ka kyautatawa kai kake da asara duk abin da za ka yi in a gobe kiyama aka ce ka rabauta da aljanna ai ka tsira amma wala duk abin da aka ce ka yi komin daɗin da ka je a duniya aka ce a gobe kiyama ka faɗa cikin asararru ai mutum ya taɓe Allah ta'ala ya tsirar da mu Allah subhanahu wataala cikin suratul najm yana mai cewa walillahi ma fis samawati wa ma fil ard sai yace me liyajziyal ladina asau bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna Allah ta'ala shi ne ke da iko shi me gare shi mallakan sammai da ƙasa suke Allah ta'ala yace me liyajziyal ladina asau bima amilu Allah ta'ala yayi hakan ne don ya sakawa waɗanda suka munana aiki a wannan duniya a gobe kiyama a saka musu da irin munin aikin da suka yi wa yajzi alladhina ahsanu kuma ya saka waɗanda suka kyautata Bilhusna da kyautatawa wato da aljanna to shi yasa malai ya kawo wannan yake nuna maka cewa imma yi kokari kasancewa gobe kiyama fa nan shine makoman imma janna ne ko wuta kowanne kuma aikinka shi zai nuna makomanka a gobe kiyama Allah ta'ala ya sa mu dace mala yake cewa na'am فإن تك من أهل السعادة والتقى فإن لها الحسنى بحسن فعالها mala ya ce tun daga shi nan za a raba 'yan wuta da aljanna bisa ga abin da mutum ya karɓa na shaidarsa fa'in takumin ahalis sa'ada idan wannan ran ta kasance cikin waɗanda Allah ya ƙaddara musu cewa za su samu shiga aljanna Allah ya sanya mu cikinsu akwai wanda harga harga aka ƙaddara cewa ‘yan aljanna ne malamai suka ce inda yana cikin wanda dama an ƙaddara masa shiga aljanna a rayuwarsa ta duniya zai ta samun sauƙin yin aikin aljannan ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa qala a'malu walakin a'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa la annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan da ya gaya wa sahabbai cewa Allah ya halicci wuta kuma ya halitta wa ya halicci yan wuta ya halicci aljanna kuma ya riga ya halicci yan aljanna sahabbai sai suka ce to a inda haka ne to me amfanin aiki me amfanin mu yi sallah me amfanin mu azumi me amfanin mu aikin hajji mu tsaya karatun qur'ani mu tsaya ibada ai kamar ba amfani ne kenan tunda dan wuta an riga an rubuta dan aljanna ya riga an rubuta sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a a yace i'malu a a ku yawaita aiki fa kullum muyassarun lima khuliqala kowa zai samu saukin aikin abinda don shi aka halicce shi aka kaddara masa wanda Allah ya kaddara masa cewa shi ɗan aljanna ne sai ga yana da yana samun sauƙin aiwata aikin ɗan aljanna kaga zai yi sallah yana jin daɗi Allah Allah yake yi na lokacin sallah ya yi. ya samu dama ya karanta ƙur'ani, ya samu dama ya taimakawa masu bukata ya samu dama ya ibada kullum a cikin daɗin wannan yake saboda mai alama cewa Allah ya halicce shi ɗan aljanna kenan sai ya samu sauƙin aikin ɗan aljanna amma kuma wanda aka halice shi Allah ya kaddara masa dan wuta ne fa ba aikin da zai samu saukin yin su da dadin yin su kamar me sabon Allah sai ya sha wahalan duniyan nan dan kawai wani ta'asa da yake so ya yi na sabon Allah ya hana idansa bacci wallahi wani ya jera kwana ɗaya kwana biyu bai yi bacci ba kawai sabida kokarin sabon Allah kuma ya ji baya shi baya jin komai baya jin ma damuwa ya kashe dukiyarsa ya kashe kuɗinsa duk akan sabon Allah me yake nufi wannan yake nufin cewa aikin nan da ya samu sauƙin yi alaman cewa fa shi ne aikin da zai kai shi ga wutan daman shi dan wuta ne to malamai sai suka ce fa tako ah, da malam anan fa in min ahalis sa'ada idan nan na kasance waɗanda cikin wanda Allah ya kaddara musu cewa su ne masu za su auni arzikin aljanna wattuka kuma ya kasance cikin masu tsoron Allah ya haɗa lazimin duk ayyukan da yake yi yana haɗawa da tsoron Allah to irin wa'annan fa inna lahal husna bi husni fi'aliha to abinda zai zama sakamakon su ita ce aljanna sabida me sabida kyakkyawan aikin da suke aiwatawa a duniya sabida kyakkyawan aiki da suke aiwatawa a duniya bayan rahmar Allah subhanahu ta'ala. tabbas aikin bawa shi kaɗai. aikin da ka yi bai isa ya sa ka cikin aljanna ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar annabi ya ce babu waninku da zai shiga aljanna saboda aikin da ya yi. sahabbai suka ce hatta anta ya rasulullah har kai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kafi kowa aiki na ibada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta ana annabi ce har ɗin ma illa an ni Allahu bi rahmati ce sai dai Allah ya lullube ni da rahmarsa ashe duk aikin da kake yi sai dai da rahmar Allah Allah zai sa ka aljanna amma tun tunda ya ce ka yi. sabida me in ka duba in Allah zai ce to bisa ga abin da kai in saka maka a yi lissafi ni ni'imar da na maka da aikin da kai kai ko akan wannan ɗan adam zai sha kuwa ashe duk ibadunka Allah ya zo ya fara lissafi da cewa to a fara da ni'imar ido yanzu sallolin nan da kai baki ɗaya na shekara arba'in ko hamsin a rayuwarka zai biya ma ni'imar ido da kake gani wannan ni'ima da Allah ya maka na ji idan aka yi lissafin ibadunka sun isa su biya maka ni'imar ji wurin Allah har ka ce har ma kai ne kake ka cancanci aljanna kaddara kaci kake wa kunnanka ka ji inda kake siya wa wayarka ko kake siya wa mitanka na lantarki in ba ya sa ba gaba ɗaya rayuwar ɗan adam zai ƙare a kuɗin a neman kuɗin katin jinsa ne da me da gani yau aka ce kawai you have insufficient credit na ka gani na ka ji ai tashin hankali ya same ka ai wallahi da duniyan ma ba za ka samu lokacin tara abin duniyan ba ma tashin hankalinka kawai ya za ka samu kana ji kana gani amma duk wannan Allah ya baka shi kyauta inda da lissafi za a yi ce to Allah ya kama ka da ni'imar kunne ka fara lissafin ni'imar ji da kake yi tabbas sallolinka azumin mukan da kai karatunka na alkurani bai isa ya siya maka wannan jin da kai na shekara abin nan ba abin da zai sa ka gane wannan barin baka misali guda ɗaya tak a wuni awa nawa kake ji kake gani in ka ga dama awa ashirin da hudun nan kana ji kana gani ko ba haka ba in ba kai ka ji wani abu yasa kai bacci ba kana ji kana gani awa ashirin da hudu wuni ɗaya kenan ibada nawa kai a wunin minti nawa ne ka ɗauka cikin awa 24 salloli da ka yi da nutsuwan da komai bai yi awa ɗaya ba duka biyar ɗin sauran awa 24 ɗin ƙaddara 1 hour an ɗau ka ce ma ka yi duk wannan awa ɗaya an ce to ka biya kuɗin jinka na awa ɗaya na wuni sauran 23 ba ta ya za ka biya su ta ya za ka biya su to ashe ba wanda zai shiga aljanna kawai saboda aikinsa sai dai rahmar Allah amma aikin shi ne sababin samun rahmar Allah aikin shi zai sa ka samu sababin samun rahmar Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ta'ala yace wa qila lil ladina taqaw madha anzala rabbukum qalu khaira sai Allah yace lil ladina ahsanu fi hadhihi dunya hasana Allah ta'ala yace an ce za ce wa'anda suka kasance masu tsoron Allah a fili ko a ɓoye suna masu tsoron Allah in aka tambaye su ma za an zala rabbukum me ubangijinku ya saukar muku za su ce alheri ne Allah ta'ala ya ce lilladina ahsanu fi hadhihi dunya hasana a wannan rayuwa ta duniya waɗanda suka kyautata su ma suna da kyautatawa suna da kyakkyawan sakamako Allah ta'ala sai ya ce wala darul akhirati khair Allah ta'ala ya ce kuma lallai sakamakon da za su samu a gobe kiyama shine alheri Allah ya ce wala ni'ma darul muttaqin Allah ta'ala ya ce wannan madalla ni'ima ce ga dar ga wato ga makoma da gidan masu tsoron Allah wato ita ce aljanna shi yasa Allah ta'ala ya ce ita ce mai jannatu adnin aljannatu adn ce yadkhulunaha za su shiga wannan aljanna ta jirimin tahti anhar koramai na gudana a ƙarƙashin wannan aljannan Allah ta'ala ya ce lahum fiha ma sha'un. duk abin da suke so duk abin da suke nema duk abin da zuciyarsu ta raya musu kai ina ma ina bukatan kaza sai sai sun samu wannan ita ce ni'mar aljanna Allah ta'ala ya ce kadhalika yajzillahu almuttaqina Allah haka zai saka wa masu masu tsoron Allah shi yasa Allah malam yake cewa ta fa in takum min ahli sa'adati wa tuqa saboda wannan sifofi na aljanna Allah ya ce zai bawa masu tsoron Allah ne bal Allah ya ce uiddat lil muttaqina aljanna an tanada ta ne ga masu tsoron Allah Allah ta'ala ya ce kamar anan zaka yi tambaya su waye masu tsoron Allah nan Allah ta'ala ya ce alladhina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibin su ne waɗanda Allah ta'ala zai sanya mala'iku su karɓi rayukansu wato kyakkyawar karɓa a cikin ni'ima a cikin daɗi manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa idan lokacin mutuwan bawa ya yi mala'iku za su sauko in mutumin kwarai ne allah sanya mu cikinsu mala'ikun nan za su taho daga aljanna da wani kamar wani likafa ne ko kuma wani abin da za su kamar kwano daga cikin aljanna mai kamshi idan suka zo sai su tsaya su kewaye ko kuma tsaya su kewaye wato shi mamacin yana ganin su saboda yawan su yarahum maddal basar yana dab da mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai ta kallon su iya ganin sa suna nan cikin fararen kaya suna jiran mala'ikan mutuwa ya sauko ya karɓi ransa su suna jira abin da suke yi kenan kawai jira suke yi idan lokacin karɓan ran ya yi nan da nan mala'ikan mutuwa sai ya sau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta ya ji malakul maut za su kasance haka har sai mala'ikan mutuwa ya zo mala'ikan mutuwa malakul maut sunansa alqur'ani kenan sunansa a sunna annabi kenan na fata an kani. Allah ta'ala ya ce ta wafakun malakul maut alladhi wukila bikum kadhalika wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma yaji'u malakul maut sannan sai mala'ikan mutuwa zai zo abin da ya tabbata shine azra'ilu ko uzra'ilu ba sunan mala'ikan mutuwa ba ne. na fata an gane bal malaman hadisi suka ce duk wani hadisi daga gani an bace azra'ilu alaman cewa hadisin ma mai rauni ne kawai min alamati da'af fil matn dhikru izra'il da alaman alaman cewa wannan hadisin da matanin na da rauni a ambace izra'il annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mala'ikun nan suka tsaya idan mala'ikar mutuwa ya sauko sai ya fara zara ran tunda mumini ne zai riga zara ransa a hankali kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wanna shitati nashta Allah ya ce ya rantse da mala'ikun da suke zara ran mumini a hankali a hankali amma duk da hankali a hankali suke zara wannan ran baya nufin cewa ba zai jira da mutuwa ba da inda za a zara ran wani sabida wato tausayi da kuma zarewa da rahma ba zai ji ma ana zara ransa ba ai da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da abu kowa amma duk da haka shi din ma da nana Aisha ko na Fatima ta ganshi ta ce ya abi ya me yasa me ka haka yace me inna lil mauti sakarat ai mutuwa tana da bugarwa mutuwa tana da bugarwa to saboda haka duk da nashi tsati nashi ta din mutum sai ya ji a jikinsa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mala'ikun nan suka gama zararai abin nan idan mala'ikan mutuwan nan ya gama zararai rai la ya mala'ikun nan da suka zo daga aljanna ba za su bar wannan ran a hannun mala'ikan mutuwa ba tarfata ain ko da daidai da kyaftawan ido ne yana gama zarewa suna karɓa idan suka karɓa sai su sa a cikin wannan abin kwano ko kuma inda za su sa shi da suka taho da shi daga aljanna mai kamshi sai su sa shi a ciki sai su sa wannan ran sai su yi sama da shi sai a yi sama da wannan ran duk inda suka je idan suka je sama ta farko sai a buɗe musu mala'iku da bayan Allah da suke ciki ƙanshin wannan ran ko ina sai ya mamaye gurin sai su tambayi mala'iku da suka karɓo rai cewa waye wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce fayadhkurunahu bi ahsani asma'i mala'ikun nan sai su ambaci mutumin da mafi kyawun sunansa abdullahi dan muhammad ibrahim dan ali rashidu dan ganiyu shi ba ambace shi bi ahsani asma'i Allah ya sa kira mu da wannan sai su ta mai fatan alheri kai a wannan ya more kai a wannan ya more sai a ƙara gaba da shi har a kai sama ta bakwai sidratul munta idan aka kai wannan Allah subhanahu wataala ya fi kowa sanin an karɓi rambawa amma zai tambayi mala'iku kun karɓi rambawa na su ce eh. Allah ta'ala sai ce to ku maida masaransa a gangan jikinsa a duniya saboda alkawari na yi min ha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa min ha ukhrijuhum taratan ukhra ce daga ƙasa na halicce su kuma na yi alkawarin cikin ƙasar za su koma kuma daga cikin ƙasar zan sake halittansu a gobe kiyama zan sake fidda su a cikin a gobe kiyama mala'iku sai su saukar da wannan ran sai a zuwa sanya wa mutum sai ya fara rayuwa amma irin rayuwar kabari annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa yufsahu lahu fi qabri wannan dan kabarin da muka yi gashi nan a matse har ma ana so a ya fa ce wannan abin zai faɗi fa daidai jikinsa haka za a sanya ka sai a faɗaɗa wannan kabarin ina aka faɗaɗa wannan kabarin kaga rai ya fita da ƙamshi tsayibina ɗin kenan idan aka sa shi ɗan adam sai aka faɗaɗa kabarin to shi kaɗai a cikin ƙabari ai ba daɗi sannan sai aikinsa na ƙwarai da ya yi sai ya zo a siffan kyakkyawan mutum ce ana amalukan ladi kunta ta amalu fi duniya yana da sai ga mutum ya bujiro masa bayan mala'iku sun masa tambayoyi ya ci tambayoyin mala'iku idan wannan sai ga mutum ya shigo masa sai ce man an kai waye fa wajhuka wajhul ladhi jaa bil khair fuskanka sai ta yi kama da fuskan alaman cewa ka kawo mini alheri ne sai ya ce masa ana amalu kallari kunta ta amalu fi duniya ni ne ayyukanka da kake ta aiwatawa a duniya bi ma'ana yau shine abokin hiransa a cikin kabari annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin hadisin tirmidhi annabi ya ce sai a buɗe masa makomansa a cikin aljanna yana cikin kabari yana makabarta yana nan a bajo ga road kun binne shi kun koma sai a buɗe masa yana kallon makomansa a cikin aljanna Allahu akbar bal annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa ya'tihi min tibiha wa ri'iha kamshin aljannan nan na iso masa a cikin kabarinsa a inda kuka binne shi idan dan adam ya ga wannan fa yaqul sai yace ya ya ubangiji na aqimis sa'a ai tashin kiyama mana ya Allah Allah sai ya namu ma haka ne a daidai wannan munasaba bawan Allah da Allah ya nufe shi da gina wannan masallaci Dr. Ahmad Gana bayan mun kammala karatu satin da ya gabata na gani daga nan ma kamar muka wuce duba ta asibiti amma a cikin wannan satin Allah ya karɓi rayuwarta ta rasu muna roƙon Allah ta'ala ya mata rahama Allah ta'ala ya gafarta mata Allah ya lullube ta da rahmarsa Allah ya sanya ta cikin waɗanda za su samu ni'imar kabari Allah ya sanya ta cikin waɗanda mala'iku za su yabe su da mafi kyawun sunayensu Allah ya sanya ta cikin waɗanda za su kasance cikin kaburburansu kuma a buɗe musu matsugunansu cikin aljanna wannan aiki da ɗanta yake ƙoƙarin yi da a gurare da dama Allah ta'ala ya sanya shi ya samu ladan kuma ita ma ta samu rabonta na wannan ladan Allah ya gafarta mata wannan gabawan Allah kenan na nagari amma kuma akwai wannazi'ati gharqan akwai masu cire rai da ƙarfin tsiya saboda rai baya so ya bar jiki a wannan lokacin su ne mai su ne mala'iku su idan suka zo za su tawo idan lokacin mutum ya kusa na mutuwa mala'iku za su tawo da kaman wani eh, abin nan dai mai ƙaya haka za su tawo da shi daga wutan jahannama sai su zo su zauna su ko su kewaye shi yana kallonsu, yana ganin su lokacin rai bai fita ba amma duk sauran ayyukan ko kuma wasu abubuwa na gaban mutum za su fara mutuwa abin nan jinsa yana ji garau idansa yana gani amma ikon magana ya ƙare maganar da harshen za ta yi ta ƙare saboda haka yana kallo yana jin ku yana ganin ku amma ba zai ce muku ga abin da nake gani ba sai ya gansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sudul wuju masu ku fusaku fuskokinsu bakake wuluk idan suka fito suka tsaya shi ma zai gan su maddal basar iya ganinsa saboda yawansu suna jiran mala'ikan mutuwa idan mala'ikan mutuwa ya iso annabi sallallahu alaihi wasallam yace thumma yaji'u malakul maut fa yaq'udu inda ra'si dan mala'ikan mutuwa yazo sai ya zauna daidai da sa anan zai zauna saboda haka sai ya fara zaran rai ya fara zaran rai da karfin tsiya saboda ran baya so ya bar jiki mala'ikan mutuwa na gama zara rai wa'annan mala'iku da suka zo daga wuta la ya da'una hafi yadihi tarfata ain ba za su bar wannan ran a hannun mala'ikan mutuwa ba ko da daidai da ƙyaftawan ido ne yana gama cire rai za su ƙwace a hannunsa sai su sa a cikin wannan tanadi da suka yi mai ƙayan nan sai su yi sama da shi idan suka isa duk inda suka isa warin wannan ran sai ya damu duk waɗanda suke cikin wannan sama sai a tambaya sai su yi ta cewa man haga waye wannan ka tir da wannan mutumin waye annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa yuzkaru bi aqbahi asma'ihi sai a ambace shi da sunansa mafi muni mahaifinsa ya haife shi ya sa masa abdullahi an sa masa abdurrahman an sa masa muhammad amma yana ganin shi gaye ne ya canja sunan ya canja sunansa ya nemi sunan wani kafirin dan kwallo ya rataya wa kansa to da wannan din sai a kira shi da shi sai su yi tir da shi a ta haurawa idan aka zo saman ƙarshe da za a cewa misali daga nan za su shiga sidratul muntaha inda za a je a nan ba za a buɗe musu ƙofa ba la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat Allah subhanahu wata'ala ya ce ba za a buɗe musu ƙofofin sama ba wala yadkhuluna aljanna kuma ba za su taɓa shiga aljanna ba ba za su shiga aljanna ba sai yaushe ne za su iya shiga aljanna hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat sai ranan da raƙumi ya shige ramin allura da gudu kaga ba su ba aljanna ke kama a nan ne a duniya malam bahaushe ya ce zan ba za ka samu ko kuma ba yadda za ka samu sai jaki ya yi ƙaho kaga babu kenan ba su ba shiga aljanna Allah ta'ala ya tsinar da mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga nan Allah sai ya sa zai ce a mai da ran amma ba kamar mai da ran mumini mai da ran mumini ai za a saukar da ran ne shi wannan ran jefowa za a yi daga can saman yana tawowa yana gangarowa da bala'i haka zai zo ya fada jikin wannan wannan kabarin da kuka yi kuke ganin ma a matsa kuka sa shi sai ya ƙara matsewa duk wannan me ya jawo wancan jin daɗi me ya jawo wannan bala'i abin da ya aiwata a duniya Allah ta'ala ya tsirar da mu saboda haka wanda ya kyautata shi zai samu kyautatawa a gobe kiyama Allah subhanahu wataala yace lil ladina ahsanul husna sai ce har wa ziyada waɗanda suka kyautata a wannan duniya Allah ta'ala yace aljanna ce za ta kasance makomansu wa ziyada har da ƙari shine ganin mahalicci subhanahu wataala kamar yadda malam zai zo ya kawo mana wasu baitittukan gaba babban abin da muke so mu isar a sako a nan shine wanda ya kyautata fa zai samu kyautatawa shi yasa malai yace fa inna lahal husna bi husni fi'aliha za su samu aljanna saboda kyakkyawan ayyukan da suka aiwata a duniya Allah ya sanya mu cikin masu kyautatawa malai yake cewa na'am tafuzu jannatin na'imi wa وحورها وتحبر في روضاتها وظلالها وترزق مما تشتهي من نعيمها وتشرب من تسنيمها وزلالها نعم ما يتي وأنن da suka kasance min ahli sa'adati wattuqa cin wa'anda suka samu sa'ida suka kasance masu tsoron Allah suna da kyautatawa saboda kyakkyawan aikin da suka yi a duniya bi mana suna da aljanna alhusna ita ce aljanna mala yace tafuzu bi jannatin na'imi za su rabauta da me da janna jannatun na'im jannan ni'ima wa huriha kuma za su rabauta da matan da suke cikin wannan aljanna wato huril in wa tuhbaru kuma za a musu ni'ima fi Batiha a cikin yardan cikin aljanna wa zilaliha kuma a cikin inuwan aljanna suna cikin jin daɗi suna cikin samun yardan Allah Allah ya sanya mu cikin su nan da malam yace tafuzu bi jannatin na'imi za su ko kuma wannan ran za ta rabauta da aljannan ni'ima cikin aljanna bima ya amfani da na'im anan saboda baitin sa ya kasance amma tunda yace jannat ai suna da yawa saboda haka ba jannatul na'im guda ɗaya ba ai akwai jannatul na'im jannatul adn jannatu adn da sauransu amma tunda yace jannat sai yake nuna cewa dukkanin aljanna saboda duk sun tabbatu da wannan sifa cewa guri ne na jin daɗi da ni'ima yace wa huriha kuma za su samu hurul ain me yake nufi da hurul ain bi ma'ana su ne matan aljanna malamai sukan ce musu sukan abin nan eh, defining ɗinsu suka yi tarihin su cewa nisa'un bidun wasi'atul uyun su ne mata farare masu faɗin fuska wa'annan su ne matan aljanna wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai yace zai kasance na masu tsoron Allah Allah subhanahu wataala yace innal lil muttaqina innal ah, innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin sai yake cewa kadhalika wa zawwajnahum bi hurin 'ain Allah ta'ala yace yan aljanna haka mu haɗa su da mata hurin 'aini Allah yace zawwajnahum za mu aurar musu kenan za ka fassara da dama daga cikin malamai suka ce a'a aurarwa kuma aure kan ai a duniya kake aure shi yasa wanda za ka aura a duniya inda an ce an ɗaura aure to akwai yiwuwan saki saboda haka zawwajnahum daban in aka ce tuha daban da tazawwajtu biha duk inda Allah ya magana cewa za a ba su hurin in ce zawajinahun bi huri in bai zai zawajinahun hural in ba sabida bi ma'ana suna haɗe in aka kawo bihi bi ma'ana ba wai na ɗaura aure ba ne in dai ba ya zo shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce alamma qadra zaidu minha wataran sai ce me ka ha bai ce ka biha ba in ka kawo biha bi ma'ana ka haɗa su ne bi ma'ana suna tare a aljanna maganan cewa an ɗaura ne ma zai iya tsinkewa babu su ne wa'annan matan aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta matan aljanna da siffofi da dama wanda ya kamata mutum aƙallu shai ko don kwaɗayin wannan ma ka kyautata ayyukanka a wannan duniya kakka bari wasu da ko abin nan ko rabin rabin siffan wa'yancan na aljanna ba su kai ba su bari su kwace maka abin da kake da shi mai kima da Allah ta'ala ya ga ta na maka in kana so ka ji siffofin matan nan da kyau yadda Allah ya kawo su cikin alkur'ani da sharhin malamai ka nemi littafin ibn al-qayyim mai suna hadil arwah ila biladil afrah ɗaliban ilimi za su iya samu hadil arwah ila biladil afrah a ciki a babi na hamsin da uku a cikin wannan babi. mala yake cewa albabu thalith wal khamsun fi dhikri nisa'i ahal janna wa asnafihinna wa hinna wa awsafihinna wa jamalihinna zahiri wal batil alladhi wasafahunna Allah ta'ala fi kitabihi duk wannan babi ne yace wannan babin zai yi bayani akan matan aljanna sannan da kuma nau'ukansu daban-daban cikin aljanna zai maka bayanin kyawun matan aljanna da siffofinsu da kyawunsu na bayyane da kuma na ɓoye sannan duk wannan yadda Allah subhanahu ta'ala ya siffansa ta a cikin alkur'ani daga cikin siffofi da Allah subhanahu ta'ala ya kawo ba duka za mu karanta ba don abin da ya faɗa na da ɗan yawa amma za mu tsakuro kaɗan daga ciki irin siffan da wa'annan mata suke ciki me yasa ya kamata ka siffantu na faɗa su ya kamata ka san wa'annan siffofin kasancewa wannan kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumila ɗin da suke halakar da kai wallahi cutanka suke yi kawai in suka bari ka rasa hurul ini daga ciki Allah subhanahu wata'ala ya siffanta wayannan matan cewa azwajun ne mutahhara mataye ne masu tsarki walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun a cikin aljanna yan aljanna suna da mata wanda suka kasance tsarkakakku masu tsarki kuma za su kasance cikin aljannan nan har abada imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ya ce malamai da dama daga cikinsu abdullahi dan mas'ud da abdullahi dan abbas suka ce wa'annan mata tsarkakakku ne ba sa haila ba maganan haila ba maganan nifasi ba maganan yawu ba duk wani abin da ƙazanta da ke iya fitowa daga mutum ba sa yi wannan kaɗan daga cikin siffofinsu kenan a wasu guraren cikin alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta su da cewa hurun maqsuratun fil khiyam Allah ta'ala ya ce wa'annan matan maqsuratun fil khiyam suna nan lullube da a cikin lillibi bi ma'ana an tsarewa mazajensu da za a ba su wa'annan mata ba mai kallonsu sai su ai abin da ka ɓoye shi shi ya fi daraja shi yasa wata aya Allah ta'ala ya ce Ah, wa hurin in ka amsalin lu'lu'il maknun suna nan ne kaman wato ah, precious stone kaman ka ce abin nan ah, dutse mai tsada ko ka ce gwal da aka sa shi a cikin gilashi kaga baka so kura ya taba shi kenan kaga ya fi kima ko a matan duniya ne matar da kawai in banda fuskan ta kake gani kullum a hijabi take kake neman ta gama hira sai ranan da ta zo gidanka ranan ka ga jikinta ya kake ganin kimarta amma wanda ka gama ganin komai in ta zo daki kama me har ta riga ta zama public property kowa ya riga ya ci ta me kai aka bar maka to banda da wannan Allah ta'ala ya siffanta su da wannan kuma Allah ta'ala ya siffanta su cewa fihinna qasiratut tarfi yace musu qasiratut tarf bi ma'ana masu gajarta idanuwansu malamai suka ce bi ma'ana dukkanin matan aljanna kowace aka ce ga mijinta nan ko wa'anda aka ce ga mijinsu nan ba sa sha'awan kallon kowa sai wannan mijin wani ya ce mm, ya san bayanin kenan wato duk lokacin da kake da mata duk hankalinta a kanka take kai kadai kake kawai ita dai kawai kai ne a gabanta lokacin kasan kana da mata amma ka kana da mata da hankalinta baya ma jikinka to sai dai ka lallaba dai aje a haka amma ka san kam ka rasa abu mai yawa shi yasa aka ce musu qasiratu tarf ba sa ma tunanin wani kai kadai suke yi wa hidima kai kadai suke yi wa hidima Allah ta'ala ya ce lam yatmithunna insun qablahum wala jan kafin su 'yan aljannan da aka ba wa matan nan ba wanda ya taba taba su mutum ne ko aljan haka suke nan chassis ba ba tukubo ba yanzu mutane da dama auren da kai gashi nan Allah ya sawa dai eh kware da gaske a wani tourist kawai ake abin nan kana buƙatar charges garanti wallahi ka samu huril ini a aljanna kawai lam yatmithunna insun qablahum wala jan Allah ya bamu daga ciki Allah subhanahu wata'ala ya siffanta wayannan matan da cewa ka annahunna al wal marjan wa'annan matan suna nan ne kamar yaƙutu bi ma'ana wato eh, duwatsu masu tsada kimansu ya wuce duk abin da kake tunani duk wannan su za a baka su da mutum zai tambaya cewa ka wayannan mata da tsadansu din nan inda a duniya ne nawa za ka biya sadaki ina tambayan ka kai in aka ce a duniya nawa za ka kimanta sadaki tai ɗaya daga cikin magabata ya ce to ga sadakinsu ce kaga sadakinsu yahya bin mu'ad ya ce matan nan in kana son su to ga sadakinsu abu ɗaya ne kawai tarku duniya maharu huril ini fil akhira ka zuhudu a duniya Allah shi ne sadakin huril ini na ranar kiyama ka yi taka tsantsan da duniya dai ka bari duniyar nan ta rude ka muna maimaitawa shi yasa muka ce mu karanta akan zuhudu dan mu samu huri da ini dan baka sani ba to nan to sadakin kake tattarawa yanzu kenan kuma abu ne mai sauki baya bukatan kuɗi a gurinka zuciyarka kawai ka tsarkaka ka yawaita ibada shine laifin da ake bukata na huri ne a ranar tashin kiyama saboda haka duk waɗannan siffofi Allah subhanahu wataala ya siffanta su ya bayyana su cewa 'yan mata ne da suke da cikakken halitta inna lil muttaqina mafaza hada'iqa wa a'nab wa kawa'iba atraba mata ne 'yan mata cikakkun halitta cikakkun halitta komai a jikinsu ya cika duk wannan me yake nuna maka kawai dai ka dai yi haƙuri duk waɗannan da kake gani wata matan ma da kana da hankalin ka kusance ta mawari kake ji amma shi sai ya mantar da kai warin saboda kawai fasha za ka yi saboda barna za ka yi ba don komai ba sai da shedan ya hana ka samun horin ini din Allah ya tsirar da mu duk wannan kaɗan kenan cikin abin da Malam Ibn al-Qayyim ya kawo ya kawo su da yawa akan wannan babi bayan haka sai wani babi ma na gaba da shi shi ma akan hurul ini ne saboda haka kawai dalibai su je su karanta ba mu da lokaci yace fi dhikril madda allati khuliqa minha al hurul in yace da me Allah ya halicci hurul ini ne sun su ma irin wannan da lakan da aka halicce mu ne ko da wani abu na musamman Allah ya halicci hurul in wanda yake so ya ji bayani sai ya koma hadil arwah ila biladil afrah da fatan Allah ta'ala ya ba mu aljanna Allah ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda za su kyautata ayyukansu a duniya Allah ta'ala ya tsirar da mu daga wuta za mu dakata a nan subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh